Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Hayaniyar masu ƙoƙarin sayan man fetur kenan a wani gidan mai da ke birnin Abuja. A halin da ake ciki dai mutane a sassan Najeriya daban-daban ciki har da birnin na Abuja na ci gaba da ɗanɗana kudarsu sanadiyar wahala da tsadar man fetur ɗin da suka addabi ƙasar tun farkon makon nan da muke ciki. Lamarin ya kai ga 'yan bumburutu na cin karensu babu babbaka. Sai farashin da suka faɗa maka zaka biya in kana bukata ka saya in kuma baka da hali ka haƙura. A bayanin sa ga Kwamitin Man Fetur na Majalisar Wakilai, shugaban kamfanin mai na NNPC Mela Kyari ya ce su ma ba su yi tsammanin faruwar haka ba a daidai wannan lokaci. Sannan ya yi alkawarin shawo kan matsalar cikin ƙanƙanin lokaci. To wai yaya aka yi 'yan bumburutu ke samun mai masu motoci ba sa samu? Abokiyar aikina Bilkisu Ahmed ta zagaya cikin wannan birni na Abuja, ga kuma rahoton da ta haɗo mana. Har yanzu dai cikin babban birnin tarayya Abuja eh, ana nan ana fama da wahalar mai inda yanzu nake tsaye a kusa da wani gidan mai layi ciki da waje sky abun da sai ka gani kawai ga kuma masu yan bumburutu wato wanda ake kiran su black market su ma kowa na layi kuma ga sunan sun tsatsaya da man nasu a kan hanya wato suna jiran motocin da ba su samu mai ba a cikin gidan man dan su samu su sayar masu bari mu ji yaya masu motocin nan da suke kan layi suke ji game da wannan wahalar mai wasu su tun safe suke nan wasu kuma yanzu suke zuwa to yaya za su yi su samu wannan man wasu ga su dai a wajen gidan man an rufe gate wasu kuma na ciki sai ku biyo mu ku ji abin da za su faɗi. sunana musa abubakar malam musa tun karfe nawa kake layin mai gashi kuma na gan kama a waje baka riga ka shiga gidan man ba tun karfe nawa kake nan ah, ina ganin dai ina nan gurin tun kusan tara dan nazo nan gurin ah, takwas da kusan rabi eh. kuma gashi yanzu wajen karfe biyu ma ake nema ina jan haka eh. To ya kuke ganin za ku samu man kana kusa kuma da shiga cikin gidan man kuma kana ganin za ka samu yau? To muna kyautata zaton haka don a yadda al'amuran suke tafiya dai kamar shan man tafiyan hawainiya yake mm. Kafin a bude yakan dau lokaci da yawa. to watakila mu samu watakila kuma gashi ne muna jiran tsammani to nawa yanzu ake sai da lita daya na man eh kamar yadda dai a farashi ne daidai yadda ake sayarwa naira 165 amma a nan waje sukan sai da lita goma naira dubu shida dubu biyar da dari biyar haka sunana hadiza musa malama hadiza musa na ganki ga kina cikin motar ki kina ta zufa kina layin mai kuma gashi ma baki riga kin shiga cikin gidan man ba tun karfe nawa kika zo nan tun one hour ago wato wajen awa daya kika zo nan eh, eh haka kuma kina ganin zaki samu mai yau Kai gaskiya dai ban sani ba ko za mu samu yau haka. Saboda akwai waɗansu da suna shiga daga wancan gate din kuma ga eh. muna muna ta jira nan har yanzu dai ba mu samu chance mu shiga ba. Wato kuna jiran tsammani dai ba ku san ko za ma ku samu ba. To amma kin san ko nawa ne suke sai da lita ma? Na yi ko 190 ne ko 165 ne har yanzu ba hmm. ban sani ba wallahi. wato 190 ko 160 baki ma san ko yaya ba ne eh, amma kin siya black market nan wanda suke sayarwa a koki a waje kin san ko nawa suke sayarwa yau na ma siya na siya akan 45 yau da safin nan dubu da 500 biyar da wato lita goma kenan eh lita goma kuma yakan kai muku kwana daya ba zai kai kwana ya gashi nan na siya har yanzu bai ma kai wannan ba half hmm. tank ba gashi shi ne yasa na shigo nan zan nema wani da hmm. kara kai hmm. suna na sanusi malam sanusi da ka a layin mai kuma a wajen gidan mai tun karfe nawa ka zo nan to gaskiya tun karfe goma sha nake wurin nan wallahi mota yana tan baya wallahi a'a to kana ganin zaka samu mai kuwa yau kai shi ne nake duba fa gashi kuma ban san gidan za a bada ko ba a bada ba ga mun dan a kan layi dai hmm. wato amma kana ganin alaman in ka samu shiga za ka samu man yau to shi da ban sani ba sai na shiga tukunna mm. in zan samu to alhamdulillah ban samu ba kuma zan sakarin jami'a na kusa na ma shiga na bakin fa ba aka ce mun man ya kare sai kai yaya to ya zan yi na kuma gida kuma hmm, to ba za ka saya wannan na waje da ake sayarwa a galan aljar a na waje in nan kin sa abin da ya fara yau na sana mai 2000 wallahi kaga na 2000 kamar an bani lita biyu ne hmm, yanzu litan nawa ka ake sayar muku ana sai lita ɗari na waje hmm. one na a ciki kuma fa sun ka ko yana nan yadda yake a ciki yana nan da yake na'am sai sa kuke dan so ku samu ku shiga ciki ko ku samu oh. sauki ko ai shine wallahi To. Wani irin kira za ku yi ga gwamnati don sauƙaƙe wannan? To mu da gwamnati na ni dai Najeriya gari na ne ba zan ce na fasa Najeriya ba gari na ba ne. Addu'a mu je Allah ya kama mu su kawo na kwari su kakasa. Eh ni ne sunana Ahmed Dan Yarubawa. su kuma masu bumburutu waɗanda ake kiransu black market su ma suna yawo da jarkokinsu don sayarwa waɗanda ba su samu mai a cikin gidan man ba da mai bari mu ji ko ta yaya suke samun nasu man dala na kuke samun mai saboda waɗansu masu mota zaka ga sun shiga ba su samu ba amma ku kuma duk wahalar mai za ku ga kun samu mai ya kuke samu Ni ba ni ka zuwa soman nan ba da gari, kai ga wanda ka zuwa soman ni Ni kina kawai ina in ya ɗauko in zo ina saida shi, ina tanya shi saidawa. Eh, to nawa kuke sayarwa masu motoci a waje? Muna saida dubu hudu da ɗari biyar, dubu biyar kuma har biyar da biyar muna saida. Wato lita goma kenan. Wato lita ɗaya kama akan nawa? Akan ɗari biyar da hamsin. mun ba mu sayan irin wannan ne sai wani iri ya ke ana ba su baga su nan mutane ke ma yaya a wuce na ka ga mutane kuke samu mai ni ogana yana ciki wai ke dai ko sai kike da ai an zo an rike mu nan ni nan gurin da kike gani nan in kes nake nan da na ga mutum bai da shi ba kuna shiga ciki ne kuma ku a siyar muku ba ma shiga gaskiya yaya kuke samu yawwa ban din nan area nan wajen ba sa ba da mai mm. yawwa eh mun je can gidan man bumburutu ne wanda yan kasuwa ne mm. to su suke ba mu manna. su yan kasuwan kusa da suke samun man nasu kai ni da ina nan kan titi ban san abin da suke ba can to ni a nan in san yadda ake ana ba su mai amma kana zuwa ka siya a wurin su ko suna zuwa su sawo dai wato wurin yan kasuwa suke siya to ni nan ba kasuwa nake ba ni ma wani ya zo ta ya da kasuwa ne su yan kin akwai gidan mai da wanda dukkan su nawa suke sayarwa. To mun kuma tattauna da ɗaya daga cikin manajan gidan man inda ya bayyana mani yadda abun ke tafiya. Zan so in san meye ya kawo wannan wahalar man gashi dai na zo kai ne ɗaya daga cikin manajan wannan gidan mai ko ka san dalilin da yasa ake wahalan mai mutane motoci zaka gansu wasu ma har kwana suke yi a bakin gidan mai ko kuma cikin gidan man ko me zaka iya ce mana game da haka kamar yadda yanayin adadin market value din crude oil yadda ya karu da sauransu mm. ga mu ba za mu taba sanin marketers sun mu ko kuma su asalin kamfani yanayin da za su je su samu ga yadda za su samu mai ga yadda za su sayar da shi mu ba mu taba sani ba mm. saboda kai ya ka ce a kawo maka mai a ce gashi ka zo ka sayar da shi Na'am. Ya kuke sai da man a yanzu haka kun kara ko kuma yana nan yadda yake? A'a, mu ai ba za mu kara ba sai an karbi directives kuna mm, Wato sai an ce eh a kara. Sai an ce eh, an ce a kara shine za a kara, amma idan ba a ce a kara ba za a kara ba. To ya kuke ji da mutane kuma kukan kwana ba da mai ne a nan gidan man ko kuma akwai lokacin da ake bayarwa kuma a rufe? Babu zancen a ce za a kwana, amma dai ana kusan raba dare ana ba da mai gaskiya. Mm. mutane kuma al'amari da su da kuma hulɗa da mutane sai dai haƙuri ai tun da lokaci ne kuma abu ne na lokaci yawanci ana cece kucin cewa gidan mai sun fi ba yan black market din saboda black market na siya da tsada hakan ne gaskiya wata maganar ba haka take ba kamar maganar bawa yan black market nan babu wani zancen kice za a bawa yan black market Tunda ke kin zo kin gani da idanki Karshen rahoton kenan Bilkis Ahmed daga Abuja, Najeriya. To an gaida Bilkisu Ahmed. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tattura.com slash trust Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Filato. Madalla, idan masu sauraro na biye da mu, kun ji yadda wahalar man fetur ta jefa mutanen Abuja kamar sauran sassan Najeriya cikin mawuyacin hali. To wace irin illa wannan matsala za ta haifar ga tattalin arzikin Najeriya? Sunana Dr. Ahmed Adamu, eh, babban malami a jami'ar Nile da ke Abuja. To, yanzu dai wannan wato karancin shi man fetur da matsarin shi ya sa hada-hada da tafiye-tafiye da sufuri na mutane da kayayyaki sun yi kasa sun ragu. Kuma wannan shi ke shafan kasuwanci da durkushewar kasuwancin in ka za ka ga harkar sufuri masu motoci ba su ma da man da za su sa mota balle su tafi wani gari so tafiye-tafiye na kaya daga wani gari zuwa na gari ta ga ya samu cikas sannan jin daɗi da walwala na mutane shi ma ya samu cikas saboda shi tattalin arzikin dama yara ta yi ne akan samar da shi sinadarin sufuri wato shi man fetur duk lokacin da aka samu tseko ko na tsadan shi ko na karancin shi to zai yi illa ga kasuwanci wanda kuma gaba ɗaya zai shafi tattalin arziki so ka yanzu kamar in ka duba ka fita yanzu garin cikin abuja za ka ga ba motoci ba hada-hada na mutane mutane suna can akan layi wasu sun kwana akan layi wasu motocin su ya tsaya akan titi ba ma yan bumburutun za su sa wasu kuma suna so su sa ba su da kuɗin ma da za su sa mai a cikin abin hawan su akwai wanda ba za su iya ma zuwa wurin aikin su ba akwai wanda ba su iya zuwa kasuwancin su ba akwai wanda za su iya zuwa wani gari yin kasuwanci amma yanzu ba su iya ba saboda ba mota za su je garin ko kuma su da kuɗin da su biya kuɗin nan da zai kai su garin so wannan zai yi illa sosai da tattalin arziki wanda kuma illan ba yanzu kawai za a ƙara za a fara ganin ta ba zai biyo baya ma bayan wannan lokacin da muke ciki Na'am. To yanzu ga ƙasa kuma fa tunda wannan ka kai tsayen da zai shafi 'yan Najeriya to ga ƙasar Najeriya kuma ba? To ai 'yan Najeriya su suka yi Najeriya. Da abin da ya shafi 'yan Najeriya a wuri mai kyau to zai shafi Najeriya da kyau. In kuma ya shafe su wuri mara kyau to haka shi ma zai shafi Najeriya. Saboda ai daidai ko 'yan Najeriya ya saka da suka yi Najeriya ɗin. In kowa abu ya shafe shi wato abin da batu yake cewa idan negative way to haka shi ma zai shafi tattalin arziki. So duk abu so shi ai tattalin arziki haɗuwa ne na tattalin arzikin jama'a. So dama shi sa ake so a haɓaka jin daɗi da walwala da kasuwanci da cin ribar mutane wanda shi ne zai haɗu ya yi tattalin arzikin Najeriya baki ɗaya. Shugaban kamfani na mai na Najeriya NNPC Maila Kyari ya fito ya yi wani jawabi na cewa za su ɗauki duk matakan da ya kamata su ɗauka domin ganin cewa irin wannan bata ƙara faruwa ba. Ya kuma ce ba a taɓa tunanin za a samu irin wannan matsala a daidai wannan lokacin ba. Ya ƙara da cewa dalilin samun wannan matsalar shine dalilin ainihin jirgin kago da ke safarar wannan man fetur zuwa Najeriya. To amma wannan me yake alamtawa ga tattalin arzikin Najeriya da kuma zaman Najeriya a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta? Ok, to, wannan na nuna cewa gaskiya muna da babban gibi a ƙasanmu saboda bamu da isassun matatun man fetur saboda kullum sai mu je mun so mai da ƙasashen waje Bana za mu shigo da shi gida Najeriya to in jirgin man da ya taso ya zo Najeriya aka tsada shi a hanya ko ya samu matsala sai lalace so kullum za a dinga samun irin wannan eh, matsalan rashin mai da kuma tsarin shi so ya kamata mu dauki matakan da zai sa ko da hakan ya faru in Najeriya ba su sha wahalan haka ba ta hanyar aje wasu litoci da yawa a aje shi wato ko jiran kata kwana ko kuma assasa wasu matatun man fetur namu na gida da kuma tabbatar da cewa tun kafin jirgi ya baro kasar da zai baro a tabbatar da yana da inganci da irin yanayin da ake so a kawo shi gida Najeriya ba wasu ya zo gida Najeriya ba har ya fara yawo na a gano cewa yana da matsala tunda yanzu wasu ma sun riga sun fara samun matsaloli sun da sun fara amfani da wannan man da yake da gurbatacce. Hmm. So abin da ya kamata a dinga ɗauka kenan matakai kuma a hukunta wanda aka kama da wannan saboda nan gaba kada su kara. Dr. Ahmed Adamu babban malami a jami'ar Nile da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.